أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى المسلمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك ثلاثة شهر قوس قوس رمضان شكرا سلوك اليوم وإنه من الذي biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ashirin da uku da yake nan Allah za mu tashi aya ta saba'in da bakwai sittin da shida domin balawar fi ka ba ولو أن كتبنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله سبحانه وتعالى yace wa rawa na katabna alaihim da mun dora musu an yaqulu an kusakum muka ce ku kashe kawana a wasu domin biyar ko ku fita daga gidajen kusa don jihadi ma ba a fa'alu ba za su ba illa qalilun minhum sai kan kadan daga cikin su ne wanda za su tsaya su bi wannan umarnin ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به da a ce za ta aikata abin da ake musu gargadi da shi na siyi siyi ko na bari su bari da kana kaiwa gaba da ya zama shi ne mafi alkhairi gare su wa a shakka tasbitan shi ne mafi tsananin tabbatar da gaskiyar imani amma ba za su ba anan Allah subhanahu wa ta'ala bayani yake mana na halayyar mutane musamman kuma waɗanda suke munafukai lokacin da aka ce a zo ga wani aikin alkhairi za a yi da su ne kuma wasu a yi a tashi aikata aikata amma yin lokacin da aka zo a aikata kuma za a yi shi ba za su ba na biyu waɗanda suke keta haddi su karkashe kawunan mutane ko to idan za a kira wasu a cikin wasu shi ku kashe kanku da kanku ku kashe kanku ai ba za su ba ashe sun san lamurai ke amma suke ke ta haji suna karta shi rayukan su faɗa su sauran rayuwar jama'a to wannan abu da ke aikata na farna ga wasu da za a ce ku ko ku yi shi a kawo a wakilin gurbin biyar ko a ce ku ba ku bar gidajen ku hijira ku kaura daga gidajen ku kamar inda kuke korar wasu su fita daga gidajensu ba ba za su na? ashe sun san zafin abin kenan suke ke da haɗi suna yi wa wasu wannan halin ɗan adam shi ya san zafin ciwon kansa amma da san zafin ciwon wani yana san a yi da kansa amma baya so wani wannan halayyar tasu yana nuna rauni na imani Shina na lashe ke wannan taurin kai idan su ne suke shi haɗin su. hakim da ku gwada wani abu da kuke a kan kuma ba za yi ba wannan alama ne na rauni imani da kuma munafunci to wannan wani abu ne na gemu da Allah ta baraka wata ala yake gaya mana wanda mu ba mu san shi ba kila ya kasance kila nan kuma gaba zai kasance na ce da za ki hakan ra'adan ba'aru da za ki hakan yi aikata ma yi wa'azuna abin da ake yi musu wa'azi da shi a ce ku yi ku yi ku bari ku bari walakai da haira da ya fi musu alheri ba shakka ta tasmita shi ne zai nan tabbatar da gaskiyar imanin su ba ce wani daga cikin sahabbai lokacin da wannan aya ta sauka Allah su subhanahu wa ta'ala yake faɗa sai ce lau umirna la ne walhamdu lillahi a afana da za ku mace mace mu kashe kawunan namu ji zuwa da su sabu ce da ta ne da hukai da hukuma na Allah sai dai mun Allah ga Allah ba mu lafiya ba a ce ma ta mu domin da an ce ta ku babban jarraba ce kamar da aka yi wa Annabi Ibrahim har ba shi aka ce ta shi ta aka ce shi Allah ma ya ce kan halar da wani bala'ul mubin wannan lallin jarraba ce babba shi ya ɗau wuka da hannu da ya kashe kansa ya kuma mutum ya kashe kansa da kansa ba shi ka sai ya zaɓi wani abu na larura tsarar shi kamar fitar hankali kamar kamar kansu da labari ya ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da wata yace sai manzo Allah ta inda bil ummati la rijala al iman asbatu fi qulubihim min al jibal al rawai lalle a cikin mutanen akwai masu imani wanda karfin imaninsu shi ne mafi tabbata a su fiye da duwatsu wanda suke tabbatattu wanda suka kama to bi yana ganin duk da za a kwance su a ce su kashe musu za su kashe saboda wani ne na Allah ko na manzon Allah amma kuma Allah bai fi su wata mai cikin goda Allah da ba su ra'a na wannan ba. Kuma zara ce, lallai a shi bai a cikin al'umma ta wata imani ya zauna a zuciyarsu fiye da inda dutse ya kama a tsayuwar dara za ka imani da zauna ce bukatarsu وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ودالات أبنى أكا أمرجز أمها ودالات نسوى عليك النم نقوم به دينا عن يسبل kana kaira lahu da shi da ake da wasu sabisa na fitanin tabbato cikin imanin wa'iga a yayin da idan suka yi haka da a ta yi da wasu lalle za mu su ajiyar auniman lada da yawa lillafin da da wutare ku ba na ce zan ba su lada da gidan san abu zan ba su da an ce ku yi ya fi ce ku bari ba su kuma duk da kai biyayyar za a ce ku kashe kashe ولا هديناهم صراطا مستقيما وانتم على هراء الله يبارك لا لا نجر ما شيء جنا من جنة ولا هديناهم نقوم شيء صراطا حيا مستقيما كيكيا أنا الدنيا الدنيا تزبط لك الحيا فديكي saboda suna mafi Allah suna addu'a gabar kansu a kuma a ba su lada wanda yake je kullum yawa wata Allah isa bai yi tara da musu domin ya ce daga gare shi a wata Allah ke daga gare shi ya zai iya abin da zai ba musu na daga lada saboda mai saboda biyu su musamman biyu ne wahala irin wannan a ce shi ya kashe kasa kuma ya kashe wannan ya nuna tsananin biyayya gare shi sa lada ta kuma sai zama mai girman da ke wanda Allah subhanahu wata ta'ala ya san da zai ba mutum ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah subhanahu wa ta'ala yana fadar komai da suka ba Allah suka umarza Allah yadda masaukin su zai kasance gobe a kiyama cewa man yuta illa wanda ya ba Allah wa rasul ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa ulai da wadanda suka irin wannan biyayya ma alladina hamallahu alaihi suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima suwaye wata Allah ya wa ni'ima minan nabiyina سوء النبوة قصد الدين إلى الدين والشهداء لأولد الشهيدين والانتصار من فوق الشهادة الصالحين هذا سورة الله ألا نفري واصل أولئك وثيقة أولئك وأن الانتصار من زمان وأن حسنا وثيقا يا يكم أبوكي زمان سلطة أبوكي زمان نفري وفي سنة تردى النبوة سنة تردى الدين masu yawan ta irin sai na abubakar kenan wanda ba za a laifin da lakabi da al-siddiq saboda ƙarfin ta su da samun allah sama lokacin da ta biyu sai isra'il da mirage ya zo da abubuwan mamaki duk kuma a dare ɗaya wanda har kafin suna ganin duk yadda maza da ya kai da abin da sai na abokan ya kai da yadda da matsala suna ganin yau ranar ta yi da zai ya tashi bayan matsala ni ya yi bayani ya yi bayani ke ya su da auka duka duka abokin da kuma yau abin da ya zo da shi ga abin da ya zo da shi ina ganin ai shi ma kan dole su yi sai sun biya yake yau muke labarin sama wanda aikowa ake da shi wannan ko ya ji ya gani labarin sama bai ke zuwa ya gaba da gaggata ya kuma wannan da jakar sa ya ce. ai shi ne mafi dacewa ma da gaskata shi manzo Allah ya a ta as-siddiq mai yawan gaskatawa wanda yake yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan samun zama da waɗannan wani matsayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi waɗanda suka kyautata aikin suka kwatanta aikin irin da waɗanda suka imani da an ba su biyayya gare su suka kwatanta aikin irin da su ke kai kuma suka kwatanta aiki ne da shahidai ko da ba su samu mutuwar shahada ba to Allah ke ya rizkar da su tare da mai tare da su saboda albaru ma amana habba mutum yana tare da wanda yake so shi sa aka samu wasu wanda suke da wasu sifofi waɗanda wannan sifofin sun sa su zama tare da waɗannan bayan annabawa da kai da shahidai irin waɗannan su ne mai su ne waɗanda suka nuna soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da mazoya ya da rubuta ta har zuwa a Aisha Allah ya tsara mata yarda tace wani mutum ya zo kura a ɗan sallallahu alaihi wa sallam tace wallahi kai ne mafi soyuwa zuwa gare fiye da kai na kai ne mafi soyuwa zuwa gare da na kai wanda ke zuwa zuwa gare fiye da ƴaƴana ku ce wallahi zan zama ina cikin gida ina zaune sai su tuna ka sai su kasa hakuri har sai na nuna kalle ka sanarai ya zo kwanta saboda ina da shi ke amma kuma idan na tuna mutuwa na mutuwa ka zan gane cewa ba idan ka je ka shiga aljanna ka kasance tare da annabawa shi kenan zai wahala ko ba sa da ganin ka ta haka sai su bar gida ba sai su kasa daurewa har sai na zo a ganta a ɗin shi ne ba shi wani a ce da wata aya ta sauka kamar yadda Allah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين za a كرا الله صلى الله ya sa يا zama زمانه sai da wata da shi a ɗaya ruwaya kuma manzo Allah ce shi albar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so idan tun da kana so na to insha Allah muna tare da ba kiyama amma babban sa'adari shi ne biyayya gare shi cikin abin da ya zo da shi da kwatanta sunansa a cikin dukkanin halin da mutum yake ciki na rayuwarsa ta yau da kullum da ta ibada shi gudun da ya yi yadda manzo Allah yake wanda ya faɗa a ibadu da wanda wasu a sallah a hajji a hajji da kowa ya kwatanta wannan wannan zai zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin domin wanda suke wannan darajar manyan wata ana ba su dama suna da dama su sauƙi wurin wanda suke ƙasa da su yi fa'a su zauna da su su tattauna da su kamar yadda za mu yana da wanda zai samu irin wannan na mai yawan ibada shi ma wani yanzu ya ga zala sallallahu alaihi wa sallama ya ce na zo ce da mazan Allah ina son na kasance tare da kai a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam awa da zari ba da wannan ba da wata bukata yace kullu huwa zali yace shi ne abin da nake so zama abokin zaman ka zaman ta tare da kai mazala ce lanar fita ala kan bi kanta su ji to ka taimaka samun kai kuma da yawan sajada yawan ibada wannan zai taimaka eh, ka zama tare da kai idan shi yawan ibada abu ne da yake sawa ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama gaba aljanna haka wanda yake kiyaye iyayensa yana musu biyayya baya saba musu inda ya ba abin da yake ya saba wa wannan Allah wani to shi ma da mutum Allah zai zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin ba hawa kai zuwa Amr bin Urwa Jahal yace wani mutum ya zo ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam sallam yace ya Rasulullah shahidu an la ilaha illa Allah وأنك رسول الله وصليت الخط وأديت وأديت زكاتي وصمت شهر رمضان قال ايش لما قال لا شيء لا بس يا اخي لا كيف هو مزاح العلم ما يزال لي ما بارك ما يزال رمضان نزل ثم مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم يعق والديه وجه لما يحب يتوجه ويقول له انت على النبي ان الله في كل الشهيدين ان شاء الله الله يعلى الصالحين ما تتكلم في زمن بيصاب او في عيالك بايع باشا بسر بايع شنك داوس بايع جاوز بغير بايع شاك بيتي تشي الله زي رمان دارجا ان الله في كل الشهيدين جنا رفتي نمكا سوى زمن بيصاب amara mai gaskiya cinikinsa to shi ma zai zama ne ba a tabi da wasu tefina ba shi wa daɗi da kwanihin kamar yadda ya tabbata a biki wanda yawa daga sabbin sarwai su mazala sarwa su yi la'anar rajulun yadda ya kwamo a ranar haƙƙi shi mutum da yana tabbata ta kwamma har yanzu bai rasu da su ba zala ba albarku ma'a man ahabba وتيجي لها تعالى نوعها الجسد في هذا النفس الفقر طريق تضافر على المسلمين فرعهم بهذا الحديث في وتعالى بتفرسي كما فرسي سواء الحديث إذا تشكي بكما حديث أبو سعيد قال الشيء التاجر الصدور الأبيب بعد الدين والصديقين والشهداء والصالحين أمسى سؤال الزكية بفتح الأعمال الزكية تشكي بكما da shi ma yana tare da annabawa da shirkai da shirkai kuma akalla ya yi akalla ya rage eh, matsalolin tsakaninsa da jama'a kuma baya cutar su baya da su baya haka su da kyau da bara su baya gishi da shawararsu. yana daga hanyar da za a samu wannan asuwa shi ko da ya zo da tare da su su za su zama sun zo inda matsayin da yake suna tare da shi saboda su wadanda suke sama za a ba su dama su zo ta na ƙasa amma na ƙasa wanda suke daraja ta ƙasa su ne ba za su je wurin matsayin waɗanda shi ne a hadisin Imam Malik da ranar na bayan da Anas suna jinsa ga a Sa'id al-Khudri الشيخ البالغ صلى الله عليه وسلم يشهد على الناس لا يتراءون على الغرق في تركهم كما تراءون الكوكب السوري الغادر في الأرض وقد تسكي شوف نعم suke aljanna wacce take kasa to suna ganin waɗanda suke saba da su kamar yadda kuke kallon taurari masu haske wanda suke can nesa to haka suke hango su ba a nesa eh, sun yi musu bisa inda muke hango saurari a ƙasa da suke sauraro hango su a inda suke sai dai ne sai dai za a ba su dama na nage su zuwa su masu su ainihin a matsayin ziyara da shawararsu wani yana daga hanyar da su na kasa za su haɗu da waɗanda suke na sama domin zai musu samu dai abin da suke so شنو أعداد النبوة في الكي لكما شهد نعم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وانا فرغت الوحي تبارك وتعالى وانا يجب وانا شيري هو رسوله ايه فرسوله وكفى بالله عليما الله يا يتبسل أنا مثل إذا وجه ذاتي يسامو أنت متعين يكون وجه ذاتي يسامو أثر لو أنت متعين دما وجه كثر الله شيء يأتي قوة وجه ذاتي الله سبحانه وتعالى يسامو أشيد جنة الفردوس آمين يا أيها الذين آمنوا خذوا حفركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا حذركم إيسا تاتنا دعوة كم دعوة كما لا يجعل شيء من سيد أبو كم دعوة ولكن إيسا تاتنا دعوة كم دعوة fankuru ku fita in an ce ku fita ku ba ta ayari ayari bataliya bataliya kawai duru jami'a ko ku fita kuma baki daya ya danganta da yadda dabarar yaƙi ta bayan don fita bataliya bataliya shi ne yake kuta in kuma kuta ne baki daya to ku fita misali biya nan shi na wanda Allah ah, subhanahu wa ta'ala ya fara a cikin suratul tauba na وأعدوا لهم ما استطعتم بقوة ومن رباط الخير ترزقون به عدو الله وعدوه في مثل وأعدوا لهم ما استطعتم بقوة في مثل هذا الذئب تزاق بها لقلبي لقلبي نجي أي فارس أي تريد أخي أكاو لسين لا أمي كرفتي كي أشعر من شيء لا Eh, da shauransu yana da ƙarfi tanadar makamai wanda za a yi amfani da su lokacin da abokan gaba suka auko ko kuma lokacin da jihadi ya kama ya kama hauta to ke duk wanda tanadar haka ya haɗa da ƙarfi na jiki ƙarfi na ilimin yaki ya za a kaza ya za a kaza da dabarun yaki da ƙarfi na makamai to ku yi tanadar ba don ko ba sun yi nuna biyu a zuwa ba don ku nan da makiya Allah saboda idan kuna da shirin ku kuna da wannan kayan ku tana nan kuma su ga an su tare da ku wannan zai sa ba za su zo faran kawo ku hari ba za su nuna ganin ai suna da lango a kan ku za su iya lasa kuma ba ku da wani shiri ba eh? muna tafiya da kai da kai alama eh? kamar a bushe ku ba alama wani shiri ba alama ƙarfi da zuki ba da makamai ba da kaza ba ilimi mu, za su ce wa kawo musu hari da kawo musu warki saboda suna ganin yanzu nan za su yi kama da ai ta zama gani yanzu ba na abubuwa suke yadda ake ta gwada makamai tsakanin rasha da furen ko ita ma koriya ta kudu suke ka nan kada a kawo mata rai a nan na yaron shugaban nasu yadda ya ke sawa ana fitar da makamai na fitar hankali na alkawarar da eh, abokan gaban makota kada kada su kawo musamman wanda suke dama akwai rashin jituwa ta kuriya ta kuriya kuriya ta arewa kuriya ta arewa wanda suke yan gurgudu kuriya ta yi lokaci lokaci ke ta ana a yi wa kawai a idan a yi nuni a duniya zai ya harba nukiliya ya waye da sauransu haka ake sun musulmi domin suna da irin wannan tsarin yadda kowane yana son ya kawo musu wani zai ce ba ya sake shi saboda yana sun an ganta da tsarin na a yi na biyu وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن lalle a cikin ba wanda zai dinga ja ana so a shiri amma shi yana ja da baya baya so a shiri da domin kada a fita a yi nasara munafukai kenan wanda Allah yana magana muna munafukai kenan sai ta ja da baya gabarin shiri za su ja da baya gabarin fita idan lokacin fita yi An ce kan fasiru su ba ce a wurin kiro jami'a ku fita ayari ayari idan lokacin ta kama za a fita sun fitar ayari ayari shi ya bi kuma ya da kanta da dabara ya in kuma ku dama da kudin shi ne to duk dai gashi nan an ba ku dama amma za a samu mana kai da shi da yi wasu an za su rinda jiya da baya suna cin fita bai na kuwa wasu wasu musibatu idan ku kuka fita mu minan gaskiya kuka fita da kuka je sai kuma musiba ta zafi ku sai aka yi rashin nasara a wannan fitar da kuka yi. Sai

da yake nema a dama ya san ɗayan jini ko ya fi sai nasara ko ya samu shahada ita da ɗayan jini ko ya samu shahara ko kuma ko kuma ya haɗa ta duk wannan shi mumini yana sanar da waɗannan abubuwa amma wani abu shi kullum ba kawai wa ne sai idan abu ya samu lagalaga to a nan ne kuma zai so a ci tare da shi آية ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله don farla da jini sun same ku kuka yi nasara kuka samu ganimomi da nasara Allah ya buɗe garuruwa ta hanyar sun samu lada na dukkanin waɗanda suka shigo musulunci a nan ga ganima da kuka samu arziki kuma ya samu ga na lahira ga na duniya ba nan ne za su dinga cewa la ya kulun la ya kulan na nan za su dinga cewa ta Allah ta kun bainakum wa bainakum mawaddah kai ka ce da ba wasu soyayya a tsakanin sai idan da cewa ya rinka ne ina ma kun su ba a kasance tare da su ba ko ba na samu rabo ko na aliman rabo babba kamar yadda waɗannan su ma suka je suka samu sa'allar da kuma ya kuma bai da wani wajen su ma'ana kamar babu soyayya ta addini a tsakanin ku zai zo suna faɗa wannan alhalin ai duk tara aka yi muku ƙwarya ga ce kuka su ko sun lanye saboda imanin su rauna ne kuma a ce ba imani kuma a ce ba imani don domin da su gwara ma kafarai da su ba mai da aka samu nasara wannan da za su nuna cewa ina ma na fita domin bai domin a samu irin abin da suka samu na gari amma ba lahira ce ko a ga wani shi gari ba sai ke kalla domin shi duniya ce a gaba wannan babban alama ce ta munafunci Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a layyarsu a wasu su ce dama idan mummuna abu ya tafi kokarin ciki suke suna ka fuskanta sun kuka ce wani abu ya tafi mummuna ba ku yi nasara ba sai su farin ciki Allah ce wani sai kun sai ya zo ya fara biha idan kun gura da same ku sai ku bar shi da a wani gurin kuma ce wani sai kun sai ya da kai a hanta amara da amru wa ya tawalla wa mufarihun idan wani abu guda ya same ku sai su dinga kada a ya daga gurin tafi suna farin ciki suna farna da mummuna wanda ya saka wanda zuwa wurin ku ba mummuna ba da wuce kun je ko ba addinin Allah ko me ya faru a ciki wannan alheri da kowa tare da wannan halayyar da kai da da take da suke wa mummunai wanda suke tare da su amma mummunai su wanda ba kowane hali ba a yi shi na lafi kuri halitta ba ko suna jira illa inda da suna yi ai ba wani abu kuke saurara ba sai yin biyu ko mu kusa idan dara eh, mu samu mai ko mu kusa eh, a kai shirin mu samu shahara duk kowane mu mai kyau da yabo ko wani haska ba ku kuma bila illa ya ta kasa ɗaya kowane mai kyau da ya kuma ma kashe mu mai kyau duk wani dara ba mai kyau za ka da al'amari ne daga Allah ta baraka wa ta'ala na'am فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغمر فسوف نؤتيه أجرا عظيما يلا في شباب تسلم وكم بلد يكون تسلم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وأن في اختيار رأيوة الدنيا كالآخرة su ba da duniya don su samu lahira su ba da rayuwarsu don su samu shahara a kusan da ma wasu kai su yabi dukiyarsu ta yi amfani da ita don su su addinin Allah in kuma kace su aka yi su samu shahada in dawowa suke da riba duk dai ne duka alheri ne a tare da su ina ka magana ce Allah ta wani kwata da ce kuɗin mulkin da aka ce ku fita ku fita ku fita domin mai domin riba ne a kan yi ومن يقاتل في سبيل الله وفي ياك تقول دين الله فيقتل أكشف أو يكذب ويسلم نزل إلى وجه السماء فسوف نجزيه أجرا عظيما Allah ce zan ba shi lada da yawa don ni ba da a gare shi haka a ce su da su yi za su ne ta su ne ba da su da duniya babu ta lahira ma wani da ya mutu da aka ce ba su zo su ba su a wani su da biya idan zai bari ta ko ya haɗa ribar duniya da ta lahira na ko kuma ga kuma duka liman da haka domin umarnin Allah ya tsara shi yake tsaya a gyaran tattalin wannan in ya yi samu shahada Allah ya masa kare da aljanna in ya dawo da riba gari da riba yaki ya zarta da wajen Allah ya samu rana kuma ga gari ba ɗaya na ga kowane a wurin da shi sha shi ne ya zo a yi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Bukhari sai da sanar a sai da Abdullahi ibn Abbas yake kunta ana wa ummi min al-muqawwatin na حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مجاهد في سبيله Allah ya tsaya wa jihadi a hanyarsa ya ba shi garanti in dawa faru in ya kashe shi a wajen jihadi na ayyu da tara wajen da zai sashi a jan auyun ji'a ko kuma ya dawo da shi ila masarki wurin zamansa alamin a wajen wanda ya fita daga gare shi تعود بإنهم من أجل الجدى ثلاثة أو بني فوقها فوق جدد هذا الشيء الله سبحانه وتعالى جاء جديد وزيد بعض الكافي واحد الشيء عيب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء النساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا kamar da kuma yadda kwato yadda fi sabi yin me ya hana ku fita ku ji kun ya yi kowa ɗaukaka a shi da malami ku fita ƙomin mu ne da da aka yi magana wai musamman a cikin nuna rijali wa fita yi wa rija ga rauna na daga maza wasu kurakun wasu makafi wasu sa da lafiya wani ta ga mata wani wanda ya yara ƙanana الذين يقولون للكنت ربنا وبيتم أخرجنا فمجد من هذه القرية الظالم حالها يتولى مبرني ودع ainihin albalin haruwa a mazuwanta alzalimai ne mana shugabanninta alzalimai ne Allah subhanahu wa ta'ala ka fitar da mu daga cikin wannan gari saboda ana danne ana hana su da addinin Allah suna wannan abuwa to da kuke da karfin fita aka ce ku to duniya na kuta dan bile ne dan ku za wa wadanda wadannan bazar da abarona sai da al'ama harajin wala al'awaj wa bukatun ku ba su da laifin ba su da hadi dora ku ba su da laifin ba su da hadi saboda suna da larura to akwai ta lafiya kuma su ba ga yara ga wanda duk ana dandin ana ainihin cutar su a don kawo saboda sai da addinin Allah to kuma zan na fasu ɗarki kyauta don ku cece su ku je ku yi jihadi nan don samu waɗannan raunana da suke zaune a maka ana ta dandin su ana ta cutar da su wajen hanyar na nuna waliyan suna cewa wani ne ka sanya mana bada zuci millatun da daga gare ka وجعلنا من لدنك بصيرا وسجع منا فتي بكي من لدنك لغريك سنة تولنا الدعاء سنة من تقامنا توجي وجي تقامنا الشمكو وسوى ايه Allah zai ba taimako da ɗauki ta hannun ku ne wanda ya ƙarshi daga cikin mazaje za ku fita za ku mai da addinin Allah ne ni kuma za ku taimaka wa wannan rawar shi ne hadisin da امام البخاري يجي بدل كده بيسال هو عبيد الله يجي نجا عبد الله بن عباس قلت انا وامي من المصطلحين لكن الجميل ما لم يتبرع تنرون انا وان الله سبحانه وتعالى يجي بدل انا فشلون لا يغفر اين يا رب اين يا رب فانت الامر اسكتت هذا سكا ما تشوني سكتت اذن ربك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 ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah kun saboda to wanda suke mu'minai su yakin su za su yi dan ajiye na Allah ba dan abun duniya ba kamar wadancan munafikan ba da suna zaune a gida sun ta sun shiga an samu ganima su rika cewa ina ma mun samu fita kuma da mun samu rabo ba ba hukuma din su ba kun kuna yi ne dan dauka addinin Allah to wallazina kafaru kafarai kuma yuqatiluna fi sabili taghut suna yaki ne a hanyar taghut wani Allah ko saboda duniya ko saboda kasa ko saboda kare addinin su na maguzanci to su ba su ji tsoron sauƙaƙa ba su je su sai da ransu a kan karya ko ku ne za ku tsoron kuta ku je ku sai da ransu a wani ɗaukaka addinin Allah na su ba'auna ku gani ba ƙasiru a wuyar shi ba ku yaƙi makiya shaitan kan ku ji tsoronsu tun da kai da ɗan sannan rahifa hakika makirci shaitan rarraura ne kawai ba ku tsoro duk girman makirci shaitan da rarraura ne in dai akwai karfin imani wannan shaitana din shaitan da abokan shaitan su ne kafarai da masu gaba da addinin Allah wannan tanadin su rarraura ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka ja kuma kuma da gaske to Allah zai kawo mu doki Allah zai kawo mu taimako mun gani ai a sabon farko ai haka abu ba su da yawa amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba mai bayan ku zo ku gani wa'ancan sun zo da duk makamai da za su iya da duk jaruman da za su duk da haka Allah ya ba su mu ne da tsara saboda abin yana zuci da gaske a wajen suna ne da ni ku sha ya yi yawa da sha biyar amma sun gudu Allah ya ba su kanta saboda da saboda zuciyar mu na da yake wanda ba ma fitowa a kai da niyyar ne ba da niyyar yaki kawai a kare su ne kare ayar ne amma kuma mutanen makar suka zo suka aika mutanen makar suka zo da shiri ba kuma Allah ya ba da kanta ba. Na ko suna yin idan Allah to Allah kuma yana tare da ku da yake dan Allah Allah yana tare da ku da kan ku tsoro shi sa ah, akwai magana da kan fasalin yake ko lokaci na America da makamanta Allahu akbar Rasha ya makamanta Allahu akbar ko Faransa da makamanta Allahu akbar mana Allah yana sama da duk wani makami da suke yi da shi da duk wani tsanani da suke yi da shi da Allahu akbar Allah ya sama duk tanadin turarona ne a tanadin mummunai da suka yi ji tsoron Allah Allah su wani wata ala zai zama tsaron ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم الله تبارك وتعالى يجي ألم ترى إلى الذين قيل انقضوا أيديكم فكذبت أن هذا الشيء كان يحنم بغير يعتد قريبا. أفركم الأمر يجي me yasa aka ce ga wani ya yakar kafarin saboda ba ƙarshe a maka ba shar'anta jihadi ba sai da aka ce madina to a maka Allah ya ce kan nan domin a sanar ne ba ƙarfi a garin kuma maka ake garin maka ba a yaki an haramta yaki kuma su ba su da yawa dominan ba yawa kuma ba ƙarfi ba tanadi gwamnatin kafin su sama mai komai kuma jihadi ai dan yaudara ana yi idan a samu nasara tun da ba akwai matsaloli a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga ah, kada sai za su farma waɗannan kafirai a yanzu abinda za a yi su shigar da ibada ba aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka wannan ba zakka ta farilla da aka sani a nan zakka mai sunan sadaka za su iya wanda yake da rauni da kama ku ba shi ta tashi ba zakka mun ba farar da zakka mun ta ba sai da aka je madina haka wannan zakka ba ta wace shi ke nan ku shagala da ibada shagala da ibada wace yana daga wanda dawa ka saukar da wannan rahman an Auf wasu sahabbai suka ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam a maka suka ji annabi Allah mu da a cikin girma mu da daraja muna fushi da kai yanzu mun shigo musulunci mun yi imani amma ko mun zama karfafe babu dama wa mu farma mu ma waɗannan mutane saboda ai yanzu da suka shigo musulunci a yanzu zama ire-iren su masu aƙida su aiki na bayan sarari mafi yawan su ne suke ne suke suke kafurci kuma suke kokarin yaka na ta ga sun zama rauna shi ne zala sallallahu alaihi wa sallam yace wa yau ne su da haku wala ta kwace da qawm an an umarta da kadiwa da kau da kai ko ku shiga wannan saboda ne saboda yanayi bai ba da dama a ce a yi lafiya shi na rayuwa wata rayuwa ce kai kun kafin ga shakar sa ku ku shiga daga ibada sallah ba da zakka shi ne taimako ba da ta kawai ba wala ba ku ba yi wa sallam da kuma lokaci yayi wanda za a yaki aka zo aka fallanta musu yaki idan fari kudin sai ga wasu jama'u daga cikinsu su da shauran da suna jin tsoron mutane ka khashiyatillah kamar tsoron Allah a ashadda khashiya ko kiyama da yadda suke jin tsoron Allah kaga an da suna da a yaƙi kuma lokacin ya yi an samu da karfi an je madina an kafa gwamnati an samu gani wuri ko da ba kai da gari ma bane kalabi an samu an samu mutuwa a madina an haɗa karfi da karfi na madina a shirye da gida ba kamar da suka maza Allah alƙawari alhajima alhajima wa dama dama lokacin da suka ce ya tafi gurinsu za su kare shi da irin abin da suke kare matan da irin abin da suke kare ƴaƴan haka za su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to kaga sun tafi kanshi a wannan lokaci bai da maka tuno hijira da yawa wanda da suke a koye sun samu dama su hijira an je an haɗu shi sa ya dama ta samu ta ayyana za su fara da yaki kuma sai ga wasu tsoro yana shigar su har tsoron yana nema ya wuce ne da wuce iyaka ba su ta ce rabbana zai ba ka tafta ayyana sultan ayyana shawara kuma lokaci ne ba ya ka fara ta mana yaƙi yanzu laula a na ila ajalin karimi idan ma an ba mu jikiri mu daga yawa ko daga ƙarfi mu daga samun makamai da shauran wani masa'ul duniya ƙalil Allah ya ce amfanin duniya ɗan kaɗai a zuwa ake tsoro ba ko ko a rasa kaza a rasa kaza na duniya ba shi ne ake tsoro ba wannan amfanin duniya ɗan kaɗan ne za ka yi za ka ce fita ko fita ku daina wani shayin abin da za ku rubu da shi ko kuma tsoron abin duniya yi to ayyun ne ba ne taɓa na rira in ta tafi wanda ya ji tsoron bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wa al-akhiratu khayrun ba. abqa wa la tuzlamuna qatilan ba za a cutar da kowa wakilan ya ji da ainihin wato ɗan zaɓe da yake cikin can tasmiyar cikin ɗan zaɓe wannan wakilan karfan bana shi ne daular da take cikin aljihu to da da wannan ba za a cutar da kowa sai da izinin Allah kuma Allah ya nan ainihin tare da ku Allah zai ba ku ladan ku cikakke ba abin da za a koyi na ga an ce ku fita ku fita na أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حينما تقول إن أنت كنت يريدك بالقوس وتو على قوس الاسكيب ولو كنت في بروز المشيدة ولا كنا شيدة هوا هوا هوا هوا هوا اللي في السماء an mutuwa ta yi har can za ta ji da tsawo da yi kasa da su da kasa da yake da mutane za ka rubu ke tsawo a shi fita yaƙi ba shi ne mutuwa rashin fita yaƙi ba shi ne rayuwa ba mutuwa za ta zo ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta Na ka kuje da tsoron wani ba. in dai mutuwa ce kuje da tsoron ko a ina kuke za ku rufe ko kuma daji ko ku daji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu man alaiha qad duk wanda yake bayan kasanna nan dole ya ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wanda yake sanaka nan kina kawai abu ne na lokaci haka idan tsoron mutuwa ce to ku dena to ta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku da daga na daga yayi cika umarnin Allah ta bara ta wata ala ah, fa'in su sibbo hasana su da kuru hani min hanyar la idan abu da kyawar sabin su ce wata daga Allah fa'in su sibbo sai ya su idan kumuna abin sabin su sai ce hani ne min hanyar wannan kuma daga gare ka Allah ce ya musu kulkullin min hanyar la dukkanin su da Allah ne subhanahu wa ta'ala ma'ana shi ke kaddara su da dan adam zai iya zama sabai ko dan adam zai iya zama sabai na samun mummuna a wakar ma a sabu kun musu da su ko sai ce ne bal ma ka yi kuma wa abu an kafi abin da ke samun kuna daga mutum da jarabu da sababin abin da kuke aikatawa dan ma Allah yana so da kai da mafi yawa abin da kuke na gashi dan adam zai iya zama sabai أخوكم من أمامي القدر قل كل من إلا فمالي أول آية قوم غيب الله المتعين لا يفعون أميسا هذا حين سلام وكان فعيد الجاهز نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين